to bayan sauraron shari'ar kotun noman salak sai ga ɗalibin sudan abdullahi saba umar inda ya zo ya ce su yanzu kan matasa ya waye ba su da wani ɗan takara da za su tsayar a 2027 sai kaftin ahmad musa abdullahi ya ce kaftin ahmad musa shine zai kwato najeriya daga cikin hali da take ciki To ga dai Abdullahi Sabo Umar mu yanzu gaskiya kan matasa ya waye duk Najeriya mun duba mun hanga mun ga ba mai tausayin jama'a ba mai tausayin talakawa ba mai jin kansu irin kaftin Ahmad Musa shine ya kamata ya fito takara 2027 domin takarar shugaban kasa shine ya kamata baka ganin baka ga baka ganin cewa a fili na siyasa ba filin bal bane ba to ai ba wai fili na siyasa ba filin bal bane mu yanzu kaftin Ahmad Musa ko yana so ko baya so dole ya fito mana takara zamu iya kashe kotu kan rashin fito mana takara shi yace muku shi yace muku yana neman mm. siyasa yana dan bal ai dama kamata ya ce siyasa wanda ya cancanta shi ya kamata jama'a su zaɓo su tsaye da shi kuma Allah ya da zancen da nake maka yanzu kungiyar da muka buɗe ta Ahmad Musa Movement 2027 mutane sama da miliyan biyu a jihar Kano suna yi mana banda jihohi da dama waɗanda suke shigowa suke cewa wannan kungiya ya kamata a buɗe ta su ma sun ga cewa ya cancanta ya zama shugaban ƙasa 2027 wato ita dai kungiyar tana ganin cewar Ahmad Musa dan kwallon kafa shine zai ciro wa Najeriya kitse daga wuta yawa wannan tunanin muka zauna da mutane kuma wannan kungiya da muka buɗe in kaga manya-manyan 'yan siyasa da suka tuntuɓe mu suka ce tabbas wannan mai gida namu Ahmad Musa ya cancanta ya zama haka dan haka mu yanzu mun tashi kwanmu da kwarkwata matasa Ahmad Musa 2027 shine zai fito mana takarar shugaban kasa a Najeriya domin shi zai fitar da mu cikin yanayi da muke ciki duba da yadda yake taimakon jama'a a yanzu ma kenan kafin a ce ya zama shugaban kasa.